zagayen da ya biyo bayan kwanaki hudu da wannan kungiyar da ke kula da wanzar da zaman lafiya domin samun ci gaba fedavide ta kwashe tana faɗakar da matasan birnin yamai kan irin illolin ɗaukar tsatsauran ra'ayi da kuma mahimmancin zaman lafiya a cikin ƙasa. Zagayen ya tattara 'yan jarida na kafofin yaɗa labarai daban-daban waɗanda suka yi amfani da mahimman titunan birnin Yamai suna isar da sakonnin zaman lafiya zuwa ga matasa. Musa Inna Kaka yana ɗaya daga cikin 'yan jaridar. Yaƙi da ra'ayi mun gano da ba yaƙi bane na bangare guda ko bangare guda a'a yaƙi na kowa da kowa to shi yasa muka ce a ya kamata 'yan jarida tunda su ke ake karantawa su ake saurari su ake kallo a talabijin ya kamata mu jawo 'yan jarida nan su tsunduma su ma cikin gadangadan a cikin wannan yaƙi domin su kawo gudunmuwarsu domin matasa musamman na ƙasar Nijar da duk waɗanda ke da niyyar su yi waɗannan al'amura su fasa su gane a ah, ba riba ba ne ba amfani ba ne ashe akwai hanyoyin da za ka iya zama a ƙasar ka taimaka ƙasar ka ta ci gaba da ta ci amfani da kai kai ma ka yi amfani da ita musamman su ne matasa su ne in suna zamane kowa ya eka musu ta yi in ka zo da mutum yana zamane wajen shekara nawa bai ga shika goma ko shika biyu ba ka zo mishi da tayin shika ɗari biyar dan je wani aiki a sha ina gani ai sai ka ga mutumin nan ya abin nan to irin waɗannan abubuwan ne muke son 'yan jarida su mai da hankali gare su. Amfani dai da matasa wajen tar da kayar baya ya kasance ruwan dare game duniya a nafiyar Afirka. Metar Larwan Abdurrahman lauya ne kuma mai fafutuka a cikin kungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Nijar ya danganta wannan al'amarin da jahilci da kuma zaman kashe wando da matasan Afirka ke fama da su. Shi wannan tahiya da ake ciki ta ganin an yi wallafa karubai na ba da tarbiyyar kwanciyar hankali dangance da shahe duk wani abu wanda yake na tsaure ra'ayi ne sai an waro shi ta can ƙasa. ya kamata yau a ce duk abun da mutum zai yi duniya sai ya biyo ta hanyar makaranta kowane irin karatu ne wajen jihar libi rikici ne in ka ɗauka nan gabas a ƙasa babban rikici ne na boko har duk wannan abun da aka sa musu ga kai har ya ratsa su don saboda babu wani abu ne wanda yake da cikin kansu wanda zai halbe wata mugunyar magana ko wata mugunyar shawara ya ansa musu dangance da talauci talauci yana hidda imani talauci yana hidda hankali